والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تدار هديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله كتاب قواعد الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب فرائض التيمم باب فرائض التيمم أما فرائض التيمم amma farallan taimama sab'a guda bakwai ne awwaluha an-niyya na farko Shi shine niyya da masul waje niyya ana yin shi ne a wajen shafan fuska su a mazhabin malikiya ka fara niyyar taimama ne a wajen shafan fuska farko farilla ne Walfau. gaggautawa ma farilla ne wa darbatul ula farko bugun kasa na farko shi ma farilla ne masu نعم ومصل اليدين الى الكوعين Da تشابه hannuwa zuwa زوا كوكو فرلا ليش na manazu al-khatami an asabi'i farko wato da cire zobe daga yatsun sa farin ne cire zobe daga yatsun sa in mutum zai je mai shikara ya kare ya wani zobe da anna turaba la tarkul tahta domin tambaya baya shiga karkashin sa in ta tsara irin tayammum farnan tayammum sun tsari al-asr wannan shi mutum ba zai niyya ba ke da ya su zai za ka yi niyya ne lokacin za ka shafi fuska daga inda farillan ya fara daga nan za ka yi niyya zuwa wajen su amma in mutum ya yi niyya ko da mutum zai niyya a farko wajen bugun kasan ya yi niyya babu wato niyya ta yi tunda sai dai lokacin shi ne lokacin fara taimama su sun duba ina ne farilla ya fara ya fara daga fuska to saboda daga fuska ne za a fara yin niyya alhamdulillah malam wani sun suna sa bugun kasa a matsayin a matsayin farilla eh wasu na sa amma an zasu bugun kasa ne ko farilla tabbas haka tun da bugun kasa a matsayin farilla ne ga dole ta wajen da zaka yi niyya kira in dai ka dauki bugun kasa shine farilla ne to ka yi niyya a wannan wajen na'am الأكثر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شك ومن شك في كمال صلاته duk wanda ya shakka game da cikan sallarsa a tabi ma shakka fi zai zo sai ya zo da abin da yake shakka a cikinsa mutum yana shakka game da cikin sallarsa shi raka a uku ne ko raka a hudu mutum na shakka a kan shi kina ga ce mai a tabi ma shakka fi zai zo da abin da yake shakka a ciki raka a uku ko hudu wanda yake shakka na hudu yana shakka a kan na hudun ya tabbatar da na uku an gane kina ga ce a ta bi ma shakka fi ya zo da abin da yake shakka a kansa wa shakku fil nuqsan ka ta taqudihi shakka a cikin ragi kaman tabbatarwa ne shakka a cikin ragi kaman tabbatarwa ne idan mutum na shakka ya rage kaman ya tabbatar ya rage ne kawai sai ya dauka ya rage sai ya zo da wannan abin da ya rage ne an gano wannan ko wannan shi shine mazhabu malikiya amma mazhaba na jumhur sun sun kasa ainihin shakka kala biyu sun ce akwai shakka wanda yake karfin su daya da tunanin ƙari da tunanin rage duk karfin su daya mutum ya rasa ƙarawa yayi ko ragewa yayi ko kuma yayi daidai ko bai daidai ma yana shakka akai to irin wannan kawai a wato sai mutum in dai karfin su ya zama daya sai mutum ya rinja da cewa ya rage an gani amma in ya fi rinja yadda bangaren cewa sallah ta cika shi in ya fi rinjayar da cikan sallah shike nan magana ya ƙare an gane wannan ku in kuma yana in kuma yana da rinjayar da cewa sallar shi ya bar wani abu ne ya rinjayar da wannan to sai ya zo da wannan abin da ya rinjayar sai an gane wannan shine fahimta na jamhur na malamai cewa mutum zai duba ne in ya rinjayar abin da ya rinjayar sai ya aiki da shi an gane wannan ku wato shine shine shine hadisin nan na falyata harra sawab an gane sai mutum ya yi kirga na abin da ke shi ne daidai yana shakka raka uku ne ko hudu to sai ya duba wanne ne zuciyar shi ya fi karkata zuwa gare shi in zuciyar shi ya fi karkata zuwa ga raka uku ne zai kawo raka daya in zuciyar shi ya fi karkata zuwa ga raka hudu ne shi kenan sallah ta cika ga wasu malikiya la kawai in dai mutum na shakka a cikin cikin sallah kawai ya ɗauka cewa ya rage ne sai ya kawo abin da ya rage a kan shi shakka a cikin raki kamar tabbatarwa ne na'am um, um, faman shakka fi raka'atin duk wanda ya shakka game da raka a wasu da sajadatin ko ya shakka game da sujada Ya zo da ita da sajada ba'da salam sai yi sujada bayan sallama zo da ita ya yi sujada bayan sallama wa shakka fi salam idan mutum ya yi shakka game da sallama na yi sallama ko ban yi ba sallama kawai sai ya sallama kana qariban yayi sallama in yana kusa Babu sujuda alai babu gare shi wayan qalat batalat wayan wayan qala batalat salat idan ko ya tsawaita sallarsa ta baci nam wal wal muwaswisu yatruku waswasata mutumin da yake waswasi ya zama dabi'an shi kullun yayi sallah sai yayi waswasi yana ganin kila ya rage kila ya ƙara kullun haka yake to zai bar waswasinsa a zuciyarsa nam wala yati ma shakka ba zai zo da abin da ya shakka a cikin shi ba kullun yana shakka ya rage ya rage ko ya ƙara ya ƙara kawai ya jefar da wannan tunanin kada ya zo da abin da yake shakka a gare shi na'am walakin yanzu, ba da salam sai dai zai yi ta sujada bayan sallama kawai in yana waswasi ya rage ne yayi ba'adi in yana waswasi ya ƙara ne kullum haka yake ya taba ba'adi kawai sawa'un shakka fi ziyada shin daidai ne ya yi shakka cikin ƙari ne ko rage بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن وأما الأعذار المبينة للتخلف عنها أما أذرك حالة yin fashi daga sallan juma'a min zalika al-matar shadid daga cikin nan akwai ruwan sama mai tsanani kaga an yi amfani da ka'idan adbarar yuzal yau ruwan sama mai tsanani mutum ya shiga cikinsa zai iya janyo mai rashin lafiya to saboda haka shari'a ta zo don ta kare rayukan mutane ta kare lafiyarsu to da tunda dai sallar juma'a in ka ce za ka je cikin wannan ruwa mai tsanani zai iya janyo ma ciwo an gane zai iya janyo ma zazzabi zai iya janyo ma mura zai iya cutar da kai to nan an maka uzuri ka zauna a gida sai ka yi sallar azahar. na'am walwalul kafi da kuma tabo mai yawa tabo yana da yawa in ka ce za ka tafi juma'a tabo zai iya sa mutum ya zame ko kuma kafan mutum ya kafe a wajen yana tafiya kafan ya kade in ya zaro kafan ya kade ƙara takawa sai wani waje ya kade a wannan tunda taban yayi yawa mutum ya zauna gida kawai ya sallar azhar an gane wannan shine mazhaba na jamhur mazhaba na zahiriya ya je gida ya sallar juma'a da shi da iyalansa su yan zahiriya sun ce mutane uku za su iya sallar juma'a an gane wannan ayi to sai ya je gida ya sallar juma'a da shi da iyalansa amma mazhaba na jamhur suka ce yayi azhar tunda akwai asari ina ganin asari ne na Abdullahi bin Abbas wanda ya nuna cewa idan mutum bai samu juma'a ba to zai mai da shi Wani na'am wal mujazzamu allazi tadurru da ra'ihatuhu bil jama'a da kuma kuturu wanda warin shi ke cutar da jama'a kuturu wanda warin shi ke cutar da jama'a shi ma wannan ka'idan azzarar yuzal shine ka'ida ta usulul fiqi da aka yi amfani da shi a nan wajen sai aka gina wannan ka'ida kaga shi sanin usulul fiqi yana da amfani wato zai tattara ma abubuwa da suke da hukunci iri daya idan mutum na da shi zai iya fatawa dubu ta abin da yake da alaka da cutarwa za ka iya bada fatawa da wannan a zarar ya ne. amma a wannan ku. yanzu duk wannan gaba daya an gina shi da kan wannan ƙa'ida ba an gani? eh na'am an dan dawa ne walau wa minha law khafa ala nafsihi lam yuzalimi to daga cikin nan wajen an dawo baya ne waya shi mm. eh daga cikin wannan to ai ba yau ba da tun da ka faɗa kar shine da tun da ka faɗa kan misali a ce wanda kai yau ma yau yau ka san inda ake ba kai shuru <laughs> ya ji tsoro tun da ya kaman daga dan kusan cewa dan adam tare yake bai shiga goma ba albani ke sanya alama ma gashi yau abu ya kubuce mishi hmm? na ومن لو خاف على نفسه من درب ظالم zalimi daga cikin wannan da ya ji tsoro ga kanshi daga dukan azalimi ina ba san gani ya ji tsoro ga kanshi yana ganin in ya je masallacin juma'a azalimi zai fi kai an gani akwai wani azalimi wanda yake kila daga yana cikin hukuma ne kuma ana jin tsoron shi zai iya zuwa ya wulakanta shi a gaban jama'a ba da iya cewa komai to anan kaga ka'idan adarar yuzal ko da kuma ka'idan tsara mutunci hifdul ird kariya ga mutunci wajibi ne ka je masallaci wani ya shaƙe kai ma dukan tsaya a gaban jama'a kira ga 'ya'yanka suna kallo ga mutane masu ganin mutuncin ka suna kallo to kuma shi yana da ƙarfi hukuma ne shi ko kai zauna ka zama gida kai azhar an gane sai ka zauna a gida saboda ka'idar la zarara wala zirar eh an hamsi ko yana jin tsoro daga tsarewan azzalimi azzalimi ya ce ai za mu haɗa a masallaci wallahi sai na ɗaure ka yau kuma ka san yana da ikon daure ka ta matan gani kada ka ce to ai tunda ina da gaskiya wallahi ko daure ne za a sai na zo masallaci tunda ka san cewa yana da ikon ya kama kai ya daure babba ne a cikin hukuma ko babu abin da zai faru sai ka yi zaman ka a gida ka yi azhar ya gama neman ka bai ganka ba eh wa akhdhi mali kuma kila zai tsare shi ko kuma ya kama shi ya kwace mai dukiya an gane azalimi ne zai iya karban dukiyar ko ba abin da zai faru wa kazalika al-mawsif haka nan talaka ya kafa hanya basa wanda yana jin tsoro wato mai bin shi bashi ya tsare shi yana jin tsoro mai bin shi bashi zai tsare shi alal asah eh bai da kudin biya an gani ba shi da kudin biyan bashi kuma gashi nan in yazo zo masallaci shi mutumin ya ce ba wani uzuri wallahi ai kawai tun da ka ci bashi nan lokacin biya yayi sai ka biya ni in baka biya ba wallahi zan shake ka a gaban jama'a sai ka biya ya tara ma jama'a da mutuncinka da komai ya tara ma jama'a ta irin wannan saboda kariya ga mutunci wannan ka'idar na addarar yuzal sai ka zauna a gida ka yi azhar sau shi kenan amma ba wannan da sharadin ba ka da kuɗin biya ne ba amma mai taurin bashi dole sai ya ji yana da kuɗin biya ne bai so ya yi to wani ya zan wajibi ya ji a bai da kuɗin Allah kuma ya san bai da kuɗin kuma amma in ya jefa ba mutumin baya uzuri E, saboda an shashi an warke an gane ku ya yi mu'amala da mutane da yawa masu taurin bashi zai ɗauka mutane kowa haka yake na ba san gane yanzu akwai wata mata da aka ce tana siyan bashi dan kasuwan bashi aka ce da take <laughs> an ce siyan bashi take yi in an ce ga wani mutum ya gagara ya ibiyan bashi zai ta ce ta ce ta siya nawa ne bashin a ce dubu hamsin ta ce to na siya dubu arba'in da biyar za ta je gidan ta tayan ma da hankali kama ihu dole sai ka biya <laughs> to ka san irin wannan mata za ka yi yaran gama da ita haka sai ka je ka boyaye tunda ba ka da kuɗin da za ka biya ta riga ta sai bashi to ya rigima <laughs> irin wannan kaga shi dan adam ana so ya kare mutunci duk abin zai kawo zubar da mutunci ka nisance shi ko nawa za ka samu amma zai kawo zubar da mutuncinka gara ka bar wannan abin ka kare mutuncinka an ce mutunci menene madara ne in ya zube ya kwasuwa in dai mutunci ya riga ya zube kwasuwa to in kaga za a za a ma da mutunci to kawai sai ka hakura ka bari in Allah ya da Allah zai baka ta wani wajen kuma na'am to me zalika na'ama shine sai sai ne biyu ba wai an sha shi ne ya ba da bashi ya ba da bashi duk sanda ya bayar da ƴar kudin ke fitowa ko kuma ya hasara farko mutumin da yake neman bashi zai ta faran faran kai za ka ɗauka kana bashi bashi nan zai baka wani ma zai ce insha Allah ina shiga gida washe gari zan kawo ma kawai so in yama za ka ɗauka kawo washe garin kawai zai kawo ma kuɗin sai ga daga washe garin nan kun shekara ɗaya kana ta bin shi gani to akwai mutane irin wannan kuma suna da yawa a Najeriya masu taurin bashi sai ga mutum gashi nan ka bashi bashi ya sayi waya ya sayi agogo sabo ya sayi mashin amma kuma zai iya biyan ka bashi ba to irin wannan kuma kayi mu'amala da irinsu da yawa to sai ka ce sai ka ga sai ka ɗauka kawai 'yan Najeriya haka suke gaba ɗaya tunda baka san gaibi ba yi ba za ka san cewa wannan in na yi mu'amala da shi mai amana ba ne zai biya ni to wannan sai ka ce kai za ka ƙara biyan bashi ba a ba za ka ƙara ba da bashi ba ka ba ka yi laifi ba misali in mu je zo neman bashi wajen ka zai ce to gaskiya ban da shi amma nawa kake nema ce dubu biyar to ga dubu ɗaya nan ga dubu ɗaya na baka fi sabi da <laughs> Allah ya tsawace amin zalika la'ama annabi la fa'ida la daga cikin wannan akwai makahu wanda bai da jagora makahu wanda ba shi da jagora shi ma an mai guduri daga zuwa sallar juma'a amma lau kana lahu qa'id amma da yana da jagora aw kana mimman ya tadi li jami' ko yana daga cikin wanda zai iya shiryar da kanshi zuwa masallacin juma'a shi da kanshi zai iya kai kanshi zuwa masallacin juma'a ba jagora wala yajuzu lahu takhalluf anha baya halatta a gare shi yayi tashi daga sallar juma'a kun gane yanzu ya za mu dauki hadisin wannan makawo wanda ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah madina gari ne mai yawan fari mai yawan ainihin macizai da kaza ga duhu sannan kuma ina nesa daga masallaci ya rasu da za ka mun rangwame in zauna a gida in yi sallah sai manzo Allah ya ce eh amma rangwame to bayan bawan Allah ya tafi sai manzo Allah ya sa a kira shi da ya zo sai annabi ya tambaye shi hal tasma'ul nida shin kana jin kiran sallah yace ina ji sai ce to fa ajib ka amsa to yanzu me zamu ce kan wannan an ce mai tunda yana jin kiran sallah kawai ya amsa na wannan abin da za mu ɗauka tun da gashi a masallacin a yi shi ba kawon gashi a masallaci kuma yana yawan zuwa masallaci yau da gobe shi da yana so da kawai da kullum zai ga gashi a masallaci in ba a mishi rangon ba zai kawo kanshi to tun da annabi ya fahimci yana iya jagorancin kanshi zuwa masallaci shi ya ce maka ya amsa amma da ya kasance in babu jagora zai ta zai ta buga buga ya zo ji ciwo a nan ciwo a can wajen to sai a mai rangwame a zarar yuzal eh. eh a shi wannan yana iya kai kan a ai an ce yana iya kai kan shi masallaci bai da jagora amma zai iya kai shi to dole ya ci ka gani yawa alaikum salam Yeah. sanin wani mutuwa in dai dan a yi sallah ne in an sanar ne wani ya rasu don a je a bai sallah ya zamanto na ayyuke na wanda ya halatta amma in an riga an bai sallah a miƙe masallaci ana sanarwa to irin wannan bai halatta ba A da dama amfanin sanarwa yan uwa su san cewa wani ya rasu za a bai sallah yau za a bai sallah karfe kaza na'am iziya bismillahir rahmanir rahim al-qism thani kaso na biyu daga cikin hajab an-naqlu min at-ta'sib ila fard ila al-fard wato ciranto mutum daga ta'assubanci zuwa cin rabo Azalin shi asibi ne shi To amma tunda akwai wanda ya kusa da shi wajen ta'assubanci to shi sai ya tashi daga asibanci ya koma cin rabu na wawo muktasun bil wal jad wannan ya ke keɓanta da uba da kaka kawai su ne suke tashi daga ta'asubanci su koma cin rabu fayanqulu man ibnu wa ibnu sai da da kuma dan da su ciranto uba ila sulusi zuwa sulusi asali da uba uba in yana tare da mutum ya rasu ya bar ainihin matarsa an gani da ya bar matarsa kuma ya bar ubansa kaga uba zai yaya za a ba mace kasanta nawa ne ka san mace kaga mace za a ba ta ɗaya cikin huɗu. abin da ya rage gaba ɗaya na uba ne kaga nan uba asibi ne kama da mutum ya rasu sai ya bar matansa ya bar uba ya bar ɗa kaga wannan daɗin yanzu ya fi uban ƙarfi a wajen kasuwanci so haka yanzu uba zai tashi daga asibi zai koma cin rabu sai uba ya ci ɗaya cikin shida an gano wannan ko hmm. ita kuma mata ta ci ɗaya cikin takwas saboda gaɗa hmm. to ta abin da ya rage na wane ne hmm. na ɗaya ne nawa za ka ga dukiyar kenan ga ɗaya cikin shida ga ɗaya cikin takwas kaga za ka za ka ga dukiyar ishirin da hudu an gani za ka ga dukiyar ishirin da hudu sai a ba a ba wa ainihin mata ɗaya cikin takwas ɗinta shi ne uku ha eh shi ne uku sannan shi uba a ba shi ɗaya cikin shida shi ne hudu kaga yanzu ga uku ga hudu bakwai kenan nawa ya rage a cikin ishirin da hudu to duk sha bakwai din nan zai ɗaya kwashe duka nashi ne a gare yawwa to uba shi yake ɗanta tsanan shi ma kaka shi ma kazalika in ba uba kaka shi ma yana tashi daga asubanci ya koma cin kasu na malikin misali wato izini na uku annaqal min fardin ila ila ta'assubi to mutum daga cin rago zuwa ga asubanci huwa muqtasim bil banat wannan ya banta da ƴaƴan mutum mutum ya rasu ya bar ƴaƴa da kuma ƴaƴan da in babu ƴaƴa wal akhawatul ashqa da kuma ƴan uwa shaqiqai mata wal akhawatul li'ab da ƴan uwa li'abbai mata fa innal banati yufradu lil wahida hunna idan faradat an-nis lalle su ƴaƴa mata wato ana ware ma ɗaya daga cikin su idan ta kadaita idan ta kadaita ana ware mata mai rabi ta ta ci rabin dukiya sannan su biyu ko biyar da biyu ana ba su sulusani biyu cikin uku na dukiya wa idza kana lahunna akhun to idan suna da dan uwa namiji ba lam yarisna bi istihab eh in suna da dan uwa ba za su yi gado da ainihin rabo ba ba za a ba su rabo ba in suna dan uwa wa yarisna bi ta'sib za su yi gado da tasubanci mutum ya rasu sai ya bar yan uwansa kawai mata in ya bar yan uwa in ya bar yan uwa guda ɗaya za su ci rabi in ya bar yan uwa biyu zuwa sama mata za su ci sulusani to sai bar maza da mata yan uwan to kawai za su yi ta'assubanci ne za su kwaso dukkan dukiyar ne gaba daya su raba da zakar misali hazur unsayin an gane in kuma akwai wani mai gado akwai wani mai gado sai a ba mai gadon haƙƙinsa in an ba mai gadon haƙƙinsa abin da ya rage nasu ne sai su raba tare da zakar da misali hazur unsayin an gane wa yarisna bi ta'sib wato sai su yi gado da ta'assubanci wa kaza hukumu banatil ibn haka na hukuncin ƴaƴan da idan ta haƙainar wurasa idan sun cancanci gado su ma 'ya'yan da su ma haka suke sannan 'yan uwa shaƙiƙai mata su ma kazalika ma adamin ashiƙa 'yan uwa ne abai in babu shaƙiƙai 'yan uwa ne abai ga baki ɗayansu 'yan uwa shaƙiƙai mata su ma kazalika wancan da muka karanta mata ne ba banat mutum ya mutu ya bar 'ya'ya mata nashi ko 'ya'ya mata nashi idan biya ɗaya ce za ta ci rabi in su biyu ne ce su lusani in kuma akwai namiji a cikinsu sai ya kwaso dukiya sai su raba tare da zakar misali su zuwa kai wannan ƴaƴan da mutum ya haifa kenan to wannan kuma sannan yau in akwai wani mai gado a bashi raban shi in an bashi raban shi sauran abin da ya rage su kwashe su raba to nan ana magana ƴan uwa ne kuma nan ƴan uwa ƴan uwa mata ka gane ƴan uwa in ya zama to babu wanda ya kare su kuma ya zama to suna da ainihin namiji a cikinsu shi ma namijin nan zai kwaso abin da ya rage ko kuma in su kaɗai ne kawai da raba dukiyar duka da zakar bisu da sun tsaye an gano wani ku haka nan hukuncin 'ya'yan ɗa idan sun cancanci gado sannan 'yan uwa shafiƙai da 'yan uwa li'abbai tare da rashin shafiƙai in ba shafiƙai akwai li'abbai na'am na'am Eh. ‘yan uwa an kore su ‘yan uwa za a cire su ‘ya'ya za su yi gado maza da mata sannan mahaifiya za su yi gado amma ba tsar da ‘yan uwa eh. na'am al'imamul kurtubi بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وتركه من نصفه فأكثر قراءة الحمد كذا سكرا wato mutum ya bari ya bar rabi ko fiye da rabi na karatun fatiha mutum yana sallah sai ya manta ya bar rabi ko fiye da rabi na karatun fatiha haka aka rubuta na fasan gane wannan in mutum yana sallah sai ya manta ya bar karatu ya bar fatiha aya daya ko aya biyu da mantuwa wasu malamai suna ganin mutum zai sujada ne kabli saboda ya manta da aya ɗaya ko aya biyu amma in ya bar rabi ko fiye da rabi na karatun fatiha to suna ganin sallah ta ɓaci ba sallah ta matan gane wannan eh, amma kuma masu ganin karatun fatiha mutum ya bar aya ɗaya ko aya biyu ko fiye da sallah amma wannan shine abin da ya fi shahara cikin mazhaba cewa in mutum ya bar rabi ko fiye da rabi shine sallah ya ɓaci in ya ban ɗaya ko biyu ko abin da ya kamata wannan zai su jada bayan sallama wa an yusalli ya imam wa an yusalli ya imam ha, fi waqtihi fi farzan salatar salatan ha. wa an yusalli ya imam kuma ya zama to liman ya salla, sallah ha gabaninta liman ya yi sallah gabaninta kafin ya zo ya limanci ya riga ya yi sallah kamar yi sallan zahar, kafin ya zo ya limanci an gane fi wakati ha a lokacinta an gane yi salata mislaha sai ya yi sallah misalin ta farda na farilla yi sallah irin ta na farilla ya riga ya yayi a zahar? sai kuma ya zo yana limanci ga a zahar? an gane tunda ya riga ya yayi a zahar, ya riga ya soke farali yanzu shi mai nafila ne mai nafila baya limanci ga mai farilla inda malik inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala takhtalifu alayhi kawai an sanya limami ne dan ai koyi da shi kada ku saba mishi sai malik yake kada ku saba mai koda ainihin wajen niyya ne koda wajen niyya ne shi kuma imamu shafi'i yace dan ka saba a wajen niyya ba bambanci ba matsala kai kai kai niyyar nafila amma kuma kai limanci ga masu farilla imamu shafi'i na ganin mai nafila yana iya limanci ga masu farilla kaga to kenan a ba shafi'iyya sallah ba sallah ba ta bace ba misali na riga na yi sallah a nan wajen na yi sallah a zahar sai na so soke fara sai kuma in zan yi limanci ga mutane bi a matsayin mai nafila kamar saboda hadisin mu'az bin jabal ko yana zuwa ya yi isha'i tare da manzo sallallahu alaihi wasallam in yi isha'i sai kuma ya koma gida ya yi musu limancin isha'i a gani wannan shine sallah sabanin niyya sallar saɓanin niyya ya halatta a wajen shafi'iyya amma bai halatta ba wajen malikiya amma ga zahiri abin da ya firin jayi shine ya halatta saboda ga hadisin mu'az ga hadisin wannan saurayi wannan yaro dan shekara shida ko shekara bakwai wanda ya yi limanci ga manyan mutane kaga shi hadisi ne ingantacce yana cikin bukari kuma kaga shi wannan yaro karami bai balaga ba shi nafila yake yi ya zo kuma ya yi limanci ga manyan mutane masu shekaru saboda ya fi su ilimi kaga wannan shine sallah sabanin niyya ya halarta an gani amma a mazhabin malikiya bai halarta ba man su shafi auratu da insani bila daruratin wala jiyani sannan sai yayewa al'auran mutum mutum na cikin sallah sai al'auran shi ya yaye wanda shi ya faɗi an gani ba lalura ba mantuwa haka nan ba lalura ba mantuwa al'aura ya yi to shi ma sallah ya baci ثم الصلاة بعد ذاك بالنجس في موضع أو بدن أو ما لبس sannan sallah bayan haka da najasa sallah bayan haka da najasa fi mawdi'in a wuri aw badanin eh wurin da zai sallah akwai najasa a wajen ko kuma jikinsa akwai najasa aw ma labis ko tufafin da ya sanya akwai najasa duk sallah ta baci yusiru al-usula minha wal furu' an yaqba niyyata min ba'di shuru wato al-usul asalin sallan da kuma reshen sallan duk yana ɓaci mutum ya yanke niyya bayan ya riga ya shiga cikin sallah mutum ya riga ya shiga cikin sallah sai ya yanke niyya cewa ya fasa yin sallah din to wannan niyyar da ya riga ya yanke cewa ya fasa ya bata asalin sallah da kuma reshen sallah sallah ta ɓaci na'am bismillahir rahmanir rahim بسم الله الرحمن الرحيم والطير محمول على الطهارة إلا التي في فمها القذارة شيء قلت قلت أنا دوك جنيا كان تركي إلا التي في فمها القذارة قلت أنا دوك جنيا كان تركي إلا التي في فمها القذارة sai wannan wanda a bakinta akwai kazanta in an ga kashi a bakinta an gane to a nan sai a ɗauki bakinta din na a matsayin najasa amma tsuntsu in yi zai shiga ruwanka ya sa baki a ruwan ko ya fada cikin ruwa kawai mai tsarki ne ruwan ba ruwanka kar ka bincika amma idan mutum ya ga kashi a bakin tsuntsun ko kuma jikin shi ya shiga kwata ya shiga kwata sai ya fada ruwa to sai mu duba ruwan in launin ya canza ko ɗanɗano ya canza ko wari ya canza an gane asalin tsuntsu ana ɗaukar shi ne akan me akan tsarki sai dai wannan wanda a cikin bakinsa akwai ƙazanta wa yukrahu al-ghusl bi suril kafiri wa misluhu min fadlat al-khanaziri an karhanta wanka da ragowar ruwan kafiri kafiri ya sha ruwa ya rage maka a kafiri kai ya yi wanka ya rage eh? makaruri ne a yi amfani da ragowar ruwan kafiri misalin shi ragowar alade alade ya sha ruwa ya rage shi ne fadila alade ya sha ruwa tunda an san alade yana yawan mu'amala da kwata da wurare masu kazanta to shi makaruri ne yin amfani da abin da ya sha ya rage na mu yi kurawul kalamu fi kala kalla illa bi zikrillahi laysa illa an karhanta yin magana a cikin sallah kalla a ha, sai dai da ambatan Allah an hana yin magana in mutum na wanka makaruhi ne yin magana in ana wanka kalla a ha, sai dai in ambatan Allah ne in ambatan Allah ne zaka iya yin magana in kana wanka laisa illa ba wani abu ba wannan ba mutum to mutum na wanka zai ambaci Allah sai dai ambaci Allah zuciya to shi magana ciki magana ne ba hau na cewa magana ciki ba magana ba ne a fito fili a gaya mana yanzu a cikin bayi mutum zai yi ambatan Allah ya ce an karhanta ambatan Allah a cikin wanka kalla illa bi zikirin lahi laisa illa a'a sai dai da ambatan Allah babu wani abin ba wannan ba na'am نعم eh to wannan daban in mutum ya sa karatu a ɗaki ko ya sa karatu a waje sai karatun na shiga cikin bayi wannan ba wannan ba matsala bane an gano wannan wannan ba matsala bane don karatu ya shiga bayi to da ba karatu ya shiga bayi ba eh eh to malam bakar ya ce shine wannan kuma shiga da waya cikin bayi shi idan mutum ya shiga da waya cikin bayi sai zama wayan na karatu shi ma duk matsala ne shin wayan ne matsalan ko karatun ne eh wayan ne shigo da wayan ne yanzu yanzu ba akwai karatu a ciki ba to in tunda akwai karatun a ciki akwai qur'ani izu sittin a waya? sai na shigo da shi masallaci amma kunna ba ma akwai izu sittin nan bayi bayi kai na shigo da shi bayi kenan na shigo da na shigo da da Qur'ani cikin bayi kenan eh amma dai akwai a ciki yana nan a ciki to yanzu yanzu ina zuwa da ka ajiye kuma a waje yana shigowa ciki ba kana jin shi wato tantaka kana jin shi gashi nan da can shi kana jin karatun kana jin ilama kana ta gamsuwa da bayanin da abin da karatun yake da abin nan eh a karatun na shigowa ai yanzu karatun ne ba so da ya shigo bayi eh? ko wayan ne ba so a dauka ko wayan ne ba so a dauka to ko da karatu ko ba karatun da za ka shigo da shi bayi ba in karatun ne ba a so a ji to kaga ko a waje ba za ka ko a waje ba za ka kunna ba in kana cikin daki kasancewa karatu na shiga bayi ko da baka shi ko da baka bayi ko da kana daki ne ka kunna yana shiga bayi to bai ba ke nan kana da yawa eh, to gane shi da ran ma a ran ma a ba ce ba ce karanta ba amma in yana waya in yana waya ai bai karatu ba kusa da kai ba shi bai karatu yana saudiya ba yanzu karatu ne a saudiya ka kaji kaji murya ya shigo nan da na shiga yana kunna waya Kan kunna eh kana jin karatun nan karatun nan saudiya na a cikin bayin ka a a cikin bayin na je waya eh to yanzu a cikin bayin dan mai karatun yake amma mai karatun su dai ne yana nan saudiya karatun a saudiya yake yi kai kace shi a nan eh an fahimci magana shi ake magana in an kunna cikin bayi yanzu mai karatun na cikin bayi ne Me karatun na saudiya eh to ka za a waje sautin ya shigo bayin ba tunda karatun da ya dai ko ka za a waje sai sautin ya shigo bayin yana da shi. ina da shi da kai amma shi sanin me karatun A sanin me karatun da wanda yake karatun yana cikin bayin shi da aka ce makaruhi ne karatu yana cikin bayi shi magana a bayi haka eh. in ba kai da rura ba kamar ana ana tafsiri ya kana so ka ji tafsirin sai ka shiga da shi bayi kana ji yaya kai laifi su <laughs> kaga in ka ce a ayi laifi ka kawo dalilin laifin me kawo laifi sai da a ce eh ka to shi ne kawai saboda an ce wa mayu azim sha'airan la fa inna amin taqwal amma ba za a ce ka yi laifi kai tsaye ba gaskiya na'am yawa shi kan shi yana karatu a cikin bayi eh, wannan ba matsala ba ne sai kuma mutum yana jin nauyi haka sai kare yi na'am insha Allah wa alaikum salam shi wa eh shi kai kai ambatan Allah ba eh eh kar hanci da aka aka ce kar hanci ambatan Allah ko ya ce wa yi yukrahu ne laita illa eh wato kudi shi kar a ambaci Allah a cikin eh, wato an an karhanta magana a cikin bayi sai dai in ambatan Allah ne to kuma ambatan Allah in kana wanka yake nufi ba wai bayi irin na wasu bayi ba irin namu bane irin za ka yi wanka kila a waje ne haka filin Allah kuma mai tsarki ne wajen to za ka yi wannan za ka iya ambatan Allah yau wato shi ne buɗewa eh eh irin wannan suna kira suna kira shi an zawo ko an zawo su kira shi wani ba ya matsi shi ne ba wani za ka ya fi ji wanda ana ganin duwawar shi a gani irin wannan kaga ya yi laifi gaskiya sosai wanda don wannan zuwa ba su ne sau a tani gaba da baya ne babban yanzu ne babban al'aura in dai al'aura mutum ya bayyana gaba ko ba zai da sallah eh ne babba in dai sauran wurare ne wanda aka ce al'aura ya bayyana kamar cibiya yanzu na mutum da an gani ba za ce sallah ya ɓaci ba ba babban al'aura ba ne ko cinya amma sai ga wajen duwawun shi ya bayyana ah, da kuma yadda gayu suke yanzu su ɗauka gayu ne an gane rashin hankali ne sosai an ce yan luwaɗi ne suke yin haka a ƙasashen turai su ne suke wannan tafiya suna barin ainihin duburan a waje irin wannan gaga ba sallah inda dai mutum ya yi haka Eh wani tsallar shi ta yi zai kawai ba mutum ɗaya da mutunci ne ba yi zai mai mutunci ya zo ya bayyana da fa'in shi a gaban jama'a a gane shi kuma wannan duk laifin iyaye mu iyaye iyaye yanzu kamar zarga sun gaji da yaran ko suna tsoron yaran galiban iyayen tsoron yaran su ce daga mahaifi da yaron shi ya tsara wani irin gashi ya mai da kashi mahaukaci kuma a gidanka yake kwana da mahaukaci na kwana a gidanka ko kirkiri kai za ka ciyar da shi ka ci kai bai komai amma ba ka iya kwaban shi kuma gashi ya zo ya yi wani irin shiga wanda shiga na marasa mutunci nan gaba ya zo neman aure wani ya zo ya ce ba mutumin kirki ba za a ce ɗan zurku ne yanzu wane ne zai ga wannan ya mai shaida na arziki wala ba mai gani irin wannan mai shiga irin wannan ya mai shaida na arziki duk wanda ya faɗi wannan ya faɗi gaskiya ba su ba dan zurku ne. amma za ka za ka uban ya kyamace shi sannan shi ma ɗan zai kyamace shi ba ka irin wannan yana faruwa yanzu idan irin masu wasu sun sa jinsu ne haka tsari ya matsa su sai bayan ya bayyana idan idan an yi da sallah raka a gaya mai cewa fa ba sallah ya ce gaskiya ka zaka ce ne kawai ya bayyana da al'aurar shi zaka sallah bai da sallah shi rashin sallah inda na ne kuka ko ta maza ba ai ba wata maza ba inda mutum ya yi sallah ba da al'aura bai da sallah shi ba na ce kafiya ba ne dan kafiya ne ai nan ne kaji ce sau'ata ne nan ne ba al'aurar da kai shi da can da can fa bazan lahu ma sau'atu ma nan ne

sai wani ya fita zakka ce da Allah kai wa malam wani shine wanda ka bashi bashi yake biya dama ka bashi dubu ashirin sai wani bashi zakka dubu ashirin sai dai ka mai waya assalamu alaikum kana gida ne dama alhaji wani ne ya kawo ya kawo dubu ashirin ya ce a kawo ma kudin zakka ina zangarka sai ce to amma ko da duk da haka ka tana ina maka dubu ashirin to na rike shi kenan ba wani laifi haka Allah baka yi laifi ka ba taimake shi ne misali idan kudin da sa'iwa wani ne shi ma yana zuwa wani ne bashi sai wannan sai ba ka kudin a bashi sai ne to sai ka wuri shi wance sai ba kudin shi bane kudin wani ne shi ma ba shi ba nashi bane na wani ne za ka yi musu su kuɗi za ka yi dole a kai kawo kuɗi shi ma ka kawo ka rike wani ya bin kuɗi dubu ashirin kuma za ma kana bi na ina bin ka bashi na rike wannan kuɗin kalas sai ka san za ka yi kaji ka biya wancan na'am magana ya kare a yi ba. yana biya na baka nawa ne ka ba shi dubu ishirin to ai kuɗi na ne ina dubu ishirin da ke fi ba shi na fi ne. wannan wayo ne ba a san biyan bashi zace wai zamiya ba shi da kyau wace zamiya ba shi da kyau to to idan ka samu a kasan wani lokaci ba ana takalidin takalidi wani lokaci za ka taso kai baka san nasi ba su da kashi kowa yana faɗa kai ma za ka taɓa hankali kuma baka san ma kana takalidin ba sai wani ya ce to akar maka lawo akwai dalili sai ka fara to ba ni ma wallahi ban taɓa karantawa a ko'ina ba tsakanin da Allah ban taɓa karantawa ba ni kawai ni ma na ji ana taso na ana faɗa ne kamar yadda kaga ana yawan magana dan kwai dan kwai ya halatta a ce shi yanzu an ce ka kawo nasi za ka samu nasi dan kwai duk abin da ke yin kwai kawai ya halatta da shi ku za ka malami da ce ai dan kwai ne ya halatta to ka ce ka ce mai kawo dalili ga gani <laughs> to wani lokaci gaskiya ta dalili yake yi tasiri baka san ma kana yi ba kai ka taso ana faɗa kai ma sai ka tafi a haka sai wani ya ma tambaya sai hankalinka ya jawo cewa ashe wannan abin ta dalili kawai kai sai yasa komai kafin ka ringa karawa kai ma ka ringa zagewa kana binciken dalilin shi insha Allah Allahumma wa وبحمدك ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka